wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah da mara kuke saulara a peace duniya in kana kallo muna cikin garin upper east daga bako garin da ake ce mai kankan more. wannan gari kan more wannan malami da ya rasu ya dade to ya kafa tafizal qur'an ina ke karantar da yara kitabu wa sunna which mutanen mu da yawa ba mu san irin wayan ga kayuka ba gaskiya an ka duba irin dakunan da suke ciki ke ga so wanga kara so biyu kenan last year muna cikin garin gaskiya raina ba abin nan bane ala kawo yara especially marayu suna da yawa ba baba ba amma ala fito da su garuruka da yawa cikin kasan ghana arewacin nan duka shi a kawo su su zo suna karatun kur'ani karatun allo sula memorize kur'ani sa'annan kuma sula rubuce a cikin allo to ka duba irin cikin daki da suke kwana shi nake son ka duba in ka ka zo daga nan ka duba ga coach wannan yaran kuma me suke yi karatun Qur'ani da sun shiga masallaci karatu suke yi to amma ka duba kowane daki guda yara sun kai kwamannawa goma sha biyar ashirin 15 20 cikin karamin daki haka jama'a ka gan kaman ban sani ba sadiq latin na zuwa in ka duba wai cikin kowane daki yara daidai ashirin ke kwana cikin daki ka duba cikin girman dakin nan duba kur'anan sun ne ke ga allon da suke karatutukan da suke allo inda suke rubutu kan allon su kenan eh, bari mu fita mu je can in ka duba in ka duba ga su kuma wasu na cikin daki daga nan ga ah, a ah, ya ya ya sheta ya gulsiya gulsun ya gulsun ya gulsun ya eh to kagan rubuta kaga yanzu akan ga yana rubutu kenan ya memorize qur'anin na cikin kanshi kuma ala bani suna rubutawa to waɗanda muke son jama'a any ngo any mutane any organization da za ku taimaka a iya a gina musu urin kwana mai kyau wurin kwana mai kyau da ma masallacin su daga can nan daga kankan more kenan upper east yaran marayun ala tara sunan ala kawo su suna koyin karatu wasu suna zuwa suku wasu suna korin karatu wasu su te su yi noma to yana da kyau akwai taimako da da iya eh, wannan mobile money number da ke kasa mun designate mutum daga nan da dai saya kai a yi a samu musu wurin kwana mai kyau a gyara musu inda za su koyi karatu da kyau shi kake ganin suke karatun allon da mu fita kula kallon cikin dakunan da yana da yawa ba duka za mu yi yawo ba don ka duba kuma wasu kuma da ke cikin nan kowane daki aka ce mutane kamar ashirin ko wani suna iya su yi kagan inda suke kenan in ka duba kuma da mu je aka mu samu mu biyo nan yasa jama'a abu da nake son mu yi ne shine don Allah jama'a wa'anda ke da wani organization wa'anda da ku taimaka akan wannan mobile money number da da sa kasa muna bidan mu gina musu wurin kwana mai kyau muna bidan kuma wani ngo ko kuwa wasu mutane ko kai mai kudi ne da za ka ka zo ka kama gefe ka gina musu daki guda biyu uku mai kyau kadan kadan kowa ya yi irin ga yara ba mu san abin da za su zama gobe ba in ka duba eh, eh, na mu biya ka ko to bari mu biya ka in ka duba eh, wurin kwanan su an yi adari da abubuwa ya suka yi ka duba ga sunan ka duba ga alluna da ke ajiye nan alluna zalla kenan da suke ajiye to da ka shigo a cikin wurin kwanan su da ka zo ka duba ga annan su nan suna kwana salamu alaikum to malam da ka zo ka duba ka ga irin allo karatu da suke yi te baya kaɗan ku samu ku gansu ka gan kanna suka rubutu su rubutun allo in sun memorize qur'ani she su rubuta da allo da ka zo ka duba su alluna daban-daban daban karatun allo shine kake gani suka yi suna koyun karatun alkitabu wa sunna to su irin wa'annan wurin shine muke yawo abinda kai baka gani baku ganin nan mun samu lokaci muna zuwa muku to ka duba nan nan gan ga ala ce mai living room nan living room ke nan ga dakin nan amma nan living room sai ka ga sun zo sun samu mai shi dai wani dan kwanta ka dan to kaga abin da abin nan yana da kyau in dai rawa mu ya mu iko da mu yi kokari mu samu musu wani abu ka duba ga alluna ko ina ka gansu da ka gansu da allo ne ala karatun alkitabu wa sunna ko ina da ka je ka leka su karatun allo ne da ka zo ka gani ake alkitabu wa sunna ga cikin dakunan su fatesha ga shi na an kulle to mai ran da kake nufi in ya zo ya kai wurin reni sizi ala adari ka ya kai lokacin adari wayan ga yara na cikin jin jiki kwarai Allah muke roko ya saka maka da alheri za mu je daga nan mu gani kadan wannan video mun kawo muku ne saboda mu iya mu taimaka ba mu iya mu gina musu wurin kwana mai kyau su ma kai ma kana cikin kabari Allah kuma na mai na ka ka duba cikin yawa dakunan na da yawa ba za mu iya mu je cikin dakunan duka ba to amma Allah muke roko ya saka muku da alheri wayanda za ku gan wannan bidiyo da ka iya kai ma ka tausaya ka she ga mu da manyan gidajen mu muna walawa mu da yaran mu amma wani abu na bayan gari a cikin kasan Ghana ba mu san wannan ba to mu kuma hakkin mu ne tunda muna da labari mu zo ko mu kawo muku mu dai namu ne samina wa tana shi kenan kai kuma ya saura gare ka wanda za ku iya ka doki kudinka ka saka ka saka kaga wannan account number in ka saka shi kowane gari muka te muka kawo project a cikin garin muna samun mutumin kirki she mu sa nan mai shi kudin na shiga ala tarawa kai kuma da ku iya ku zo ku ce kun doki nauyi da gina musu wani daku na guda biyu wannan namban na wanka kira ka samu su malam amza kwanda da su yan garin she mu duba muna tafiya ko ni ka kira na adaka da su insha Allah za mu je ko muna gura muku abubuwan na da yawa ba